mai sauraro idan yau ne ziyararka ka wannan shafi namu kar ka manta da ka danna mana subscribe kuma ka danna mana alama ƙararrawa ta yadda da zarar mun dora shirye shiryen mu za ka same su akai-akai a yanzu kuma za mu shiga cikin labarin da muke ɗauke da shi a yau bayan juyin mulkin da an yi a jamhuriyar nijar inda turawan kasar faransa sun sauko a jamhuriyar nijar domin su tattauna da tsohon shugaban kasar nijar muhammad yusuf a yayin da an kai ma tsohon shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohamed kudeta a kwanan nan wannan juyin mulki dai ya kawo cice kuce da dama a idon duniya ko kuma mu ce a idon al'umma na jamhuriyar Nijar. Sai dai al'umma da dama ne na jamhuriyar Nijar suke son ci gaban iko wanda yake mulki a yanzu. kamar yadda dai labarai sun ka zo mana cewa inda wayannan turawa da kuke gani a cikin wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau inda sun zo ne domin a samu a tattauna ta yadda za a ciwo kan wannan al'amari wanda ya shafi shugaban ƙasa bazum muhammad da kuma hukumomin jamhuriya nijar wayanda sun kai mishi juyin mulki a kwanan nan wanda ya gabata inda wayannan su za wayannan turawan ƙasar faransa ne da suka zo suka zo wajen tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isu sun ka tattauna dangane da wannan kudeta da aka yi a jamhuriyar Nijar.